Tsaki zara ta ja, me abin da hakuri? Wani zaki mata ta fita daga sabgan mazan gidanmu don masu aji ne babu irinta. Ban ƙi ba ko mai gadi ko ɗan juma direba. Ya isa haka zara Rabi'u ta katse ta. Tsaki zara ta kuma yi, please an ji da miƙo min air kusa da ke. Warin rashin tsarki ya dame ni. Ta miƙa mata ta feshe motar da shi. rabai ta kunna waka Indiya tana ji tana bin waƙar haɗe da kiɗa kai, da alama tana son wakar. Hawaye ya ko Janifa ta rantsa ido tana mamakin 'yan gidansu, wasansu masu kirki wasu kuma marasa kirki. Suna shiga gida ɗaki ta wuce zuciya tana kuna akan abin da Zara ta yi mata, wai tana warin rashin tsarki. Girgiza kai ta ta san Kirista ce ita amma tana kula da kanta. Asali ma ta sha an ce ba ta kama da yare, ya take mata haka. Ta yi imanin babu abin da Zara ta fita na kyawun jiki. Asali ma ta san ta fita kyan fuska da na jiki har da na hali, tunda ita ba ta kyamata ɗan adam. A kishin ta tarar da Suwaiba tana aiki ta kusa gamawa Janifa ta sa hannu suka fara aikin. Suwaiba ce ta kalli Janifa cikin kulawa. Janifa anya ko kina lafiya? Me kika gani? Na gaba haka kika fita ba. Kin fita cikin farin ciki kin dawo cikin bacin rai. ko dai sun muke cin mutuncin da suka saba musamman Zahara wallahi ina gida ina addu'a Allah ya sa ku rabu lafiya don wulakancin Zahara ba wanda ta bari hawaye ne sako Jenifa Suwaiba ta faɗi sunanta cikin muryar kuka shin kiristan a wajen wasu ba mutum bane ba zan iya cewa duka ba amma a cikin kalilan ɗinsu ina samun cizgunawa da wulakanci sosai durƙushewa ta yi a wajen sakamakon kuka da ya ci ƙarfinta me yasa ba za su fahimta ba ne ba za su fahimce ni ba ina cikin matsalar soyayya ba matsalar da nake ciki ta wuce tunani don ta ɗaukar rai ce ta rushe da kuka Suya ba ta zaro ido cikin mamaki ta ce ban gane ba Janifa, ta ɗaukar rai. Daga mata kai ta yi tana goge hawaye, karɓar musulunci na daidai yake da daina numfashi na. Subhanallahi, Suya ba ta faɗa, babu mai kashewa ko rayawa sai Allah. Kada wannan ya firgita ki ko ya baki tsoro. Girgiza kai ta kuma yi tana ci gaba da kukan, Suya ba ba za ki gane ba ne, akwai abubuwan da nake jira da lokaci yayi zan yanke wa kaina hukuncin da ya dace. Ta miƙe daga durƙusan da ta yi, Zahra ta ci min mutunci saboda suna ganin kamar akwai wani abu a tsakanin da ya kalil. zahara ido Suya ba ta cikin mutuwar jiki, dan Janifa ta ba ta tausayi. ki yi hakuri, kin san kowane mutum da kala tunaninsa da kuma imaninsa wasu gani suke yi kamar suna daban ne dan Allah ya halice su da baiwa irin tasa ko dukiya ko kyau ko wata baiwa su kan me zai sa su yi tunanin akwai wani abu tsakaninki da shi hawaye na bin fuskata ta ce saboda san zuciya mana me ya kalli zai da ni ni fa kiristan ce a bakin kyami sannan ba yar kowa ba mama na abinci take siyarwa ta kuma fashewa da kuka san zuciya ne yasa suka yi tunanin haka bayan da za a iya kalin mai jin kansa mai son addinin sai jini a ransa shi din sai manyan yara irinsa an ta jidda tsarinsa da haɗuwarsa san ba irin tawa bace ta ƙarasa magana da kuka ki yi shiru janifa ba wanda ya fi wani a cikin halitta sai mai tsoron Allah kada ki sa haka a ranki ya miki tasiri komai yana iya faruwa hukuncin Allah yana sauya komai ba janifa ta kira sunanta, ki yi shiru please, yaran mu ba ɗaya ba haka ma addinin mu, amma ina jin ki a raina kamar yar uwata. Na san ko musulmi kun san girman alƙawari. To alƙawari ne zai sa na faɗa miki abin da ya kalle ke min. Yana yawan tsare ni da tambayar ina da damuwa? ko ina da abin da zan ci musamman lokacin da yake waya da anti jidda me yake nufi ta sa hannu ta share hawayen da ya zuba mata ina sanya kalil so ya ba ta zaro ido amma ko da soyayya za ta kashe ni ba zan taɓa faɗa masa ba saboda ruwa ba su an kwando bane ya fi ƙarfi na ina ganin haka ya gane a tattare da ni shi yasa yake min wannan tambayar da na ɗauke ta renin wayo duk da na san babu ai ba addinin mu mace ta ce tana son namiji amma tun da shi haka yake sanya jina furta to kan ba zai taba ji ba matsowa so ba ta yi kusa da ita ni jini fa na fuskanci akwai abin da yake son faruwa tsakaninki da shi musamman yadda baya iya cin abincin kowa sai naki duk yawan ma'aikatan gidan nan baya yadda kowa ya shiga ɗakin sa sai ki ciki ko har da kannansa hakan yana daure min kai lalle kam yana ganin soyayya shi a wajenki shi yasa yake miki wannan tambayar ruwa ba su an kwando bane ya kalli kam hakimtaccen namiji ne sarake mai ji da gayu da miskilanci da kyau da kuma aji da wayewa ko ba a faɗa ba an san yafi karfin ki mutumin da magana ma a cikin ƙasaita da isa yake yin ta babban kyawun halinsa shine baya wulakanta kowa to harka mutum ma bai shiga ba balle ya wulakanta ka haka ne soye ba zan cire shi daga raina duk da na san zai wuya ya ciru addu'a zaki ta yi so mu tafi ɗaki tunda mun gama yau ta kama asabar da safe bayan sun gama aikace aikacensa sun fito daga kicin zara suka hango ku zo ta faɗa da kyar kamar mai ciwon baki ɗaki za ku gyara mu suka bi bayan ta shiga gaba tana zuwa ta baje akan gadonta tana musu kallon ɗaiɗai Suwaiba ta fara karkada karkada Jennifer ta wuce toilet ɗin ta wanke shi tas. Zahra ta shigo toilet ɗin, kin ga kunna hita ɗin ga ko tana da matsala? Jennifer jikinta na rawa saboda tsoro hannunta da damshin ruwa ta kai hannunta ashe Zahra ta san wajen yana da matsala. Da gangan ta sata, tana tabawa gam ya rike mata hannu. Shukin mai azaba ya ja ta ta kwalla kara Da gudu Suwaiba ta yi wajen tana ganin me yake faruwa ta kwalla ihu ganin yadda jikin Jennifer ke rawa gaba ɗaya. Zahra na tsaye tana kallanta. A guje Suwaiba ta sauka tana kurma ihun kawo dauki Hakan ya ja hankalin 'yan gidan suka fito. Da kyar ta Momi tana zubga ihu. Hankalin Momi ya tashi. da sauri ta fita ta sa ɗan juma kashe wutar gidan gaba daya suka hau saman dukkan su cikin tashin hankali a kwance suka tadda zahara tana game a wayar ta ta a kwance ga janifa a kwance a ƙasa ba rai wajen bakin kofar toilet din soya ba ta kanta ta taba jikinta ba inda yake motsi a razana mabi ta ture soya ba da janifa haɗe da sa hannunta akan cikinta a razana mabi ta ture soya ba ta matsa kusa da janifa ta sa hannunta akan cikinta numfashin mami sai da ya kusa ɗaukewa saboda firgici inna lillahi ta mutu mami ta faɗa a firgice yar mutane ta mutu a hannunmu a razana zahara ta miƙe tana zara ido cikin faɗuwar gaba wata ƙara soya ba ta kurma mai gigi ta kunnuwa Gaba su rikicewa suka yi musamman momi da ta ɗora hannu a cikin wani mugun yanayi na rashin tabbas. ‘Yar mutane ta mutu a dalili na. Rabaya ta ture su daga jikin Janifa ta kamo ta, saboda nauyi ta kasa. Sai da ta nemi taimakon su sa'a suka kama ta, ita kuwa so ba sai aiki rusa kuka take cike da jimami. Da kyar suka iya daga ta saboda mutuwar da jikinsa ya suka sata a mota Rabaya ta ja soyi ba ta shiga motar. Saboda rudewar da suka yi ba mai kogele, asali ma sun manta ‘yan da suka fice. Momi kasa zuwa ta gani take babu wani sauki Janifa ta riga gidan gaskiya. Hawa yake bin ta da tarin da na sani na rashin kula da yarinya hawu ta ta ja ta. Haɗuwa suka yi a babban falo ba mai ciwo kowa ufan in banda jimami da taraddadi. Zahara ma a rikice take hankalinta yi masifar tashi damuwa da fargaba suka tarar mata Tagumi ta cike da dana sani tana jira duk addu'a da ta zo bakinta akan Allah ya sa Janifa ban mutuwa ta yi ba. Jidda ma tagumi ta cike da mutuwar jiki tana mamakin ganin ta yanzu yanzu amma har yayi sa. Tana zuciyarta ta tsorata da hukuncin Ubangiji. Cikin damuwa da jimami ta ce wa momi ya aka ta taba soke ta ja ta Kasa ba ta amsa momi ta idan ita kadai ta san me take ji a ranta. Girgiza mata kai kawai ta yi. Jin da jidda ta yi yasa Zahara ta ƙara ruɗuwa don ita ce ummul aba'isin wannan bala'in da a yanzu take mutukar dana sanin aikata haka. cikin asibitin suka shiga gadon ɗaukar marasa lafiya nan suka zo da shi suka ɗauki janifa cikin gaggawa suka shigar da ita cikin ɗakin duba marasa lafiya a gaggauce likitoci suka rufa akan da suna iya bakin kokarin su safa da marwa rubi take so bana durƙushe a gefe tana zub da hawaye a zuciyarta ko zubga addu'a take na Allah ya tashi kafaɗar janifa lalle sai yanzu ta tabbatar da kanta ta yi mugun sabo da ita sun ɗauki dogon lokaci suna cikin damuwa da fargabar halin da janifa take ciki bayan dogon lokaci dakta ya fito ce su kwantar da hankalinsu ta farfado za su yi mata duk abin da ya dace ya wuce ofis don ya rubuta musu abubuwan da suke so a bata da magungunan da ya dace da lalurarta Hamdulillah suka yi su cike da murna sai lokacin suka gane yanayin da suka bar gida. Bayan duk da ya basu list ya ce yanzu yanzu ake so. Ta karɓa ta fito akan so ba ta kula da ita za ta je ta siyo sannan za ta koma gida ta sanar da su momi saboda ta mance wayar ta a gida. A yadda ta basu a haka ta shigo gidan ta same su da sauri momi ta kalle ta tana son jin ƙarin bayani. Momi ta farka numfashi ta ja mai ƙarfi haɗe da ajiyar zuciya gumi ya karyo mata cike da murna ta ce alhamdulillah. Ita ma Zara alhamdulillah ta yi a ranta tana jin daɗin ta kashe rai ba ba na tausayin halin da Janifa take ciki ba. Ta miƙe za ta hau sama Rubi ta dakatar da ita Zahara ta tsaya tana kallanta kin san ke kika jefa mu a cikin wannan yanayin rai duk rai ne ba da rai ta yi in gani fa ban san wutar za ta ja ta da yawa haka ba to ma menene abin da ya dace da ita ne tunda jininta ya halatta ta karasa magana hada da yatsuna fuska da murguda baki in ji ya ce jininta halattace ne kika kuskure kika dauki rai koda na kafiri ne in baya cikin sharadan kisa a addini kin aikata babban kuskure kuma wutar Allah sai ta ci ki tsaki zahara ta yi to yanzu tunda bata mutum ba sai a saka man mara ne fitsari ta ja tsaki ta haye sama momi da jidda kasa magana suke saboda mamakin da zahara ta basu hmm. Allah ya shirya min ke zahara rubi ta faɗa cike da damuwa da kuma mamakin kiyayyar zaharan akan janifa ta buɗe ido ta gansa akan ta limshe ido hawaye ya sauko mata ganin ta buɗe ido yasa suka fara mata sannu kai ta daga musu ta riko hannun ba murya tana rawa tace suya na ji daɗi da Allah ya sa mutu ba tare da na karɓa addinin musulunci ba tabbas Allah na so na tunda har ya sa na rayu kuma ina sa ran samun gafararsa da sa hawaye sauko mata insha Allah da lokaci yayi zan dawo kamar ku ni ma zuciyata ta dade da yadda da addinin musulunci tun ina yarinya karɓa ne kawai ban yi ba amma yanzu lokaci ya kusa gaba ɗayan su mamaki ta basu da kuma tsananin tausayi mami ta ƙaraso kusa da ita insha Allah zaki rayu zaki karɓa addinin Allah ki mutu cikin sa ki kwantar da hankalinki kuma yana da lokaci banko kofa aka yi mahbub ne a tsaye cikin tashin hankali yayin wajen ta ya salam janifa sannu yanzu na koma gida dan jume ke bani labari ban baro gida ba sai da na kira office ne ba suka zo suka gyara wajen sannu mai janifa kusa da ita ya ƙaraso fuskar shi cike da tausayi da kuma tashin hankali cikin hukuncin Allah cikin kwanaki uku ta warware saboda da likitocin asibitin suke kulawa da ita lalle ta shaga ta a wajen yan gidan tamkar yasa haka suka mai da ita komai na jin daɗi sun ajiye mata zara ce kawai ta zo asibitin su ɗaya su kan kullum nan suke yi ne haka momi ta kafa ta tsare akan bata ta so iyayenta su ji zancen dan kada su ya tashi su ɗauki matakin raba ta da gidan ita kanta Jenifa ba ta yi karan ba tunanin sanar da su ba dan muddin suka sani to dukkan plan ta ya rushe kulawar da suka nuna mata yasa ta ƙara sakankancewa ta kuma ɗauki ɗamarar duk rantsi tana tare da su har burin ta ya cika su kaɗai ne mutanen da ta yi mu'amala da su ta kuma yi sabo da su saɓanin iyayenta dan mamanta ba ta barinta mu'amala mu'amala da musulmi don tsoron karta musulunta da suka fuskanci sama addinin su bai damu Janifa ba yau aka sallamo ta suka dawo gida ta murmure sai rashin kwarin jiki shi ma sai a hankali za ta koma normal momi canza mata ɗaki ta ta dawo da ita bangaren yan matan gidan Janifa ta ji daɗin hakan sosai zahra kam ta ji haushi dan iri iri ta nuna bata so hakan ta faru ba da yamma suna babban falon gidan kamar yadda suka saba ya haisa mai shigo hira suke yi banda Janifa ta yi shiru tana tunanin wasu abubuwa da ita kaɗai ta san su ya zauna kusa da momi ya dan kalli ya ce ya jiki kanta a cikin jin nauyi da kunya ta amsa da sauki Mom yau fa biyu jirgin suka lili sauka. Jidda cike da jin daɗi ta miƙe tana rawa. Oyo oh, yo yau my heart zai dawo. Da dai dukan suka yi, Haisam ya ce ke kin fiye doki. Ko irin jin class ɗin nan da kuma kunya. Ta fara da ido, wa zan ji kunya? ya nuna momi tab momantawa ta taho da sauri ta rungume momi momi ta tallabo ta tana dariya wai fakin ji momi wai ke zan ji kunya murmushi kawai momin ta yi rubi ta ce ai an ta jidda bata hada kowa da ya kalli ta ba in kin tana rawar kafa to tana kusa da shi fara da ta yi da ido saboda shi na musamman ne shi yasa nake rawar jiki akan sa kada wata ta kwace min shi haisam ya ce ba mamaki a tafiyan nan tashi ya samu wata girlfriend din a can zaro ido ta yi hada da batarai ya haisam za mu bata fa ta shagobi fuska momi kina jin ya haisam ko Mumi ta jijjiga ta sore share shi, kin san halin sa dan tsokana. Haisam ya ce to batu da an yi magana ki ce Mumi, kamar ke kadai ce mai ita. Miƙewa Jennifer ta yi don ta gaji da jin hirarsa mai bata haushi. Ɗakin ta sabo ta koma ta kwanta ta rufe kanta da bargo, hawaye ya sako mata. Tun sha ɗaya suka je airport rashi Jennifer ma ta bi su don yanzu sun mai da ita tamkar tasu. Jan da suke yi sosai a jiki saboda sun ji tana da muradin addinin musulunci. Ita kam ta ji daɗin wannan mugunta ta Zahara tun daga shi dalilin hakan tana samun kula da kuma tausayawa. Tana ganin ta haka ne babban burin ta zai cika. Sha biyu da minti goma jirgin siya Kalil ya sauka, suna tsaye a wajen masu jira suka hango shi, hannunsa ɗauke da jakar shi, ɗayan hannun kuma riƙe da iPad ɗin shi cikin ƙasaita da isa yake jefa ƙafarsa. Jenifa na hango shi gaban ta ya faɗi, ya yi kyau ya yi haske ya ɗanyi ƙiba, yana ƙara suwa jidda ta sa kukan shi gwaba ta faɗa jikin shi, ya yi murmushi ya ɗan ture ta kaɗan haɗa da riƙe mata hannu. ‘Yan uwan ma rungume shi suka suna faɗin oyoyo, sati ɗaya kawai amma kowa ya misin ɗinka. Bai kula da ita ba sai da ya kusa shiga mota ya ganta a rakuɓe, ya ƙura mata ido bai san lokacin da ya ce kin yi rashin lafiya ne? Tare suka yi gaba su cike da mamakin tambayar da ya mata. Ganin jikinsu ya yi sanyi yasa ya ce kin koma gefe kira kuɓe kamar mara lafiya. Oya ku shiga mota mu tafi na gaji ina son hutawa. Suka shiga mota dukkansu suka bar wajen. Bayan kwana biyu da dawowarsa daga Singapore suna zaune ba su daɗe daga mayin breakfast ba. Duk da ya ga sauye-sauye akan Janifa bai nuna ya lura da hakan ba saboda miskilanci. Jidda sai shi shige masa take duk inda ya zauna tana kusa da shi. Janifa tun tana damuwa har ta fara hakuri ta zuba musu ido. Yau ma tana kusa da shi, ta ce sweetheart ina tsaraba bata. ya ce oh na manta ke ya ce wa jenifa ta kalle shi ya miƙo mata makullin ɗakinsa ki je ki ɗauko min wata ƙaramar jakata ta amsa ta fice haushin shi ya kama ta ɗauko ta kawo masa ya ciro wayoyi masu tsada iphone last ta wannan yaɗin ya raba musu suka hau murna dukkansu abin mamaki ya ɗauko irin ta sak ya miƙa wa jenifa sororo suka yi dukkansu ita kanta jenifa mamaki abin ya bata ciki ko har da momi ji da kasa ɓoye kishin da ta yi ya za ka yi haka kalil ka haɗa ka ba mu kyauta iri ɗaya da 'yar aiki Zahara ma wani mugun kallo take bin Janifa da shi, ita kanta momi da Rabai wani irin rikitaccen kallo suke wa Janifa. Ta sun da kanta kamar ta fashe da kuka. Tsawa da ta yi masa ganin bashi da niyya amsa mata. Tambayar ka nake me kake nufi? Ya dago kai hankalin shi kwance. Ni kike wa tsawa saboda kin madani danki ko? Zaki iya hidimta min kamar yadda take min? Gyaran daki girki duk ita ce. Ki faɗa min kin taɓa min ɗaya daga ciki? Cikin jin haushi tace ai biyan ta ake yi. A fasashe ce ke kike biyan ta? Abin da na dama shi zan yi ba kuma wanda ya sai ce min dami. Idan kina so mu shirya ki bi tsari na, idan ko ba haka ba ki kuka da kanki. Ya miƙe ya bar falon, ta sa kuka ta miƙe tana sanar ta taka wa Jennifer hannu hadda murzawa ta yi sama tana kuka cikin mutuwar jiki ta miƙe ta hau sama saka bita da mugun kallo musamman Zahara ɗaki ta koma ta jingina a cikin kofar ɗakin nata tana kallon wayar mai shegin kyau murmushi ta yi na jin daɗi ta sa kusa da gadon ɗakin ta zauna haɗe da kunna wayar. abin da ya bata mamaki layin da ta gani a cikin MTN ta zaro ido dariyar farin ciki ta kubce mata kwanciya ta yi haɗa da wayar a jikinta ta ji daɗin wannan kyauta ta kuma yi mamakin yadda aka yi mata kyauta iri ɗaya da budurwarsa da kuma shi a matsayinta na 'yar aiki danne danne ta fara yi ta shiga nan ta shiga can cikin matukar jin daɗi ta duba akawun ta ga fali yake da kuɗi dubu talatin dariya ta kubce mata ta yi da ido tana addu'ar Allah ya saka mishi da alkhairi wayar ta yi mata duk abin da take bukata ta samu ta ji daɗi sosai ta yi miƙi a gare ta ci gaba da danne dannen wayar zuciya ta falfarin ciki tun daga lokacin suka fara takun saka da ji daga yawan sa ta aiki da take yi shi ma kamar ana tura shi don kullum cikin sa ta yi mishi aiki yake girki gyaran ɗaki da kwafi san bata gajiya tun da dama ta riga ta saba da shi tana kicin tana yi wa ya kalil girki momi ta shigo yau waje ni kin gama eh momi na kusa okay yanzu dadin su zara yi min waya yana nan dawowa ki gama ki zo mu yi aikin tare to momi a gurguje ta gama ta kwashe ta kai masa sannan suka dawo suka hada suna aikin girkin tarbar dadi kamar yadda aka saba ba su daɗe ba suka gama janifa ta gyara gidan ko ina ya dauka mishi da sheƙi bayan wasu 'yan mintuna motocin da suka je tare sa suka dawo gida ya rude da murnar dawowar dadi gaba ɗaya ma'aikatan gidan suka fito suka yi mishi barka da zuwa duk 'ya'yan gidan suna jikinsa cikin farin ciki da murna tamkar za su shige cikinsa jenifa ɗakin ta ta wuce ta zauna ta yi takumi tana tunanin yadda ta gasa cike da burgewa familin nan nasu yana matuƙar burge ta wayarta ta janyo ta yi murmushi duk lokacin da ta kalle ta sai ta ji farin ciki ta kuma tana da ya kalil bayan kwana biyu da dawowa abba da daddare bayan ta kwashe kayan da suka ci abinci ta dawo za ta wuce ɗakin da ta gansa zaune suna hira dukansu a falo jidda tana kusa da ya kalil dadi yana tsokana su tana shiga ta wuce toilet ta yi wanka ta kwanta bacci ya fara surarta ɗaka mata duka ta ji an yi a firgice ta farka ta zaro ido tana kallon su zahar da jidda ta gani suna karkaɗe karkaɗen jiki na jin bala'i tashi malama an samu waje an ji sanyin AC an narke a gado jidda ta ce miƙe ki buɗe ido albishirinki ta ce wa Jennifer shiru ta kasa ce musu kala saboda mamakin da suka bata ranar juma'a jibi sa rana ta da ya kalil daidai da bazai din shi idan kin sa wani abu a ranki game da shi sai ki cire saboda ya kalil ba mijin karaman mace bane ba gidajiya dangin su ojuku makiya Allah ta ja tsaki Zara ta ci gaba daga inda Jidda ta tsaya wannan shine wani na karshe ki da shi ki da ma sauran mazan mu gaba daya ki fahimci wani abu mana ta ya za a yi mai tsarki ya haɗa iri da kazanta idan ma ana yi to da gidanmu ki abubuwa sun haɗu sun miki yawa ga tarin da tuna kazantar kafirci sannan ga talauci kina mantawa da matsayinki na yar aiki idan baki wasa ba za ki tsinci kanki a gaban iyayenki don wallahi sai mun haɗa miki bala'in da zai saki bar gidan nan ta yi tsaki an ta ji jidda muje suka fice ta bisu da kallo hawaye na sakko mata baccin da bata yi shi ba kenan ta kwana tana juye juye washe gari bayan sun gama yin breakfast sun kwashe kayan ita da soyeba suka ga ma'aikata na shigowa ana gyare-gyaren gidan soyeba ta ce ikon Allah ni ban ga abin da gidan nan ne ba amma saboda kuɗin sun yi yawa sai wani gyare-gyare ake yi Jennifer ta murmushin yaki. gyara ya zama dole gobe sa ranar Mr. Kofi shi da sahibar sa Jidda haɗe da birthday din shi ta ci jalebi zaro ido soyeba ta yi wai burin Jidda ya cika ana nan ana zubarwa kai da farin ciki Allah ya kyauta Jennifer ta kalle ta cewa zaki Allah ya sanya alkhairi haka ne jinifa Allah zaba abin da ya fi alkhairi dariya addu'a soyayya ta bata ta kwashe da dariya soyayya ba kenan ita ma dariyar ta yi washe gari tana kwance jikinta a mace ga bacin ran da take ji ramanta da bacci tun ranar da sajida suka zo suka tashe ta rubi ce ta shigo ɗakin cikin fara a jenifa ta miƙe daga kwance da take ta gaishe ta ta amsa zo mu je wajen makeup kin sanyo muna da shagali ta miƙe ta ɗauki gyalen da ta bi bayan da suka shiga mota. Mun abi suka je salon aka yi masa sannan makeup sun yi tsananin kyau. Ta ɗauko gawon na material sky blue ta bata ta yi godiya suka canza kaya. Ita kuma kalot ɗin Ruby Silva dukansu dai sun saka skin din su Ruby ta kalli Janifa, masha Allah, kwalliya mai gyara mutum. Gaskiya kin fi ni yin kyau, kin ganki kamar amarya? da sauri mai musu makeup din ta ce okay ba ita bace amaryar dariya suka yi kanwa amarya ce daidai lokacin da suka gama nada mata head mai shegin kyau blue ya fi material din jikin ta duhu suka hawo mota suka dawo gida gida ya cika dam da baki ana ta gaishe gaishe kallo ne dawo kansa musamman Jennifer duk inda ta wuce sai ido wajen mommy suka karasa tana tare da kawayenta ta yi kwalliya mai kyau ganin Jennifer ya sa ta zaro ido tana murmushi ƴaƴana masha Allah kun yi kyau Jennifer ke ce kamar baki ba ta rungumo ta jikinta kin yi kyau sosai wani daɗi ne ya rufe Jennifer ta koma gefe tana hange hange Can ara kuɓa ta hango su soye ba ta miƙe tana tafiya ta ƙarasa wajensu suka ɗago kai suna kallanta san ba su gane ta ba. Ta murmushi ta ce soye ba ta amsa tana ƙura mata ido. jenifa soye ba ta faɗa tana zaro ido ke ce? Sarki ya tabbata ga Allah dama haka kike? Kin ganki kuwa yadda kika san sarauniyar kyawun duniya. Hannu ta sa ta rufe wa soye ba baki tabɗi jam soye ba ta ambata. Rubi ce ta kira ta ta tafi tana tsokanar soye ba. Ita da ƙawayenta su uku ta tadda su murmushi Rubin ta yi wa jenifa Za ku gaisa da ƙawayena wannan ta nuna wata fara doguwa ita ce mufidan ya mahbub. ta miƙo Jennifer hannu suka gaisa. Wannan ita ce ƙawata 'yar gidan gwamnan Bauchi, ita ma gaisuwa suka yi cikin fara'a. Sai Hishma 'yar gidan Alhaji Sani minista na man fetur suka gaisa haɗe da ɗan taɓa hira. Wajen da ya ɗauki sowa saboda isowar ango da amarya ta kalle sa sun sha kyau. Mahbub ne ya ƙara so ya ƙura mata ido. jenifa ya faɗa yana kallon ta wow. Wai sai ciro ya hau ɗaukar ta a hoto. Kin cinye taro kawata kin fi kowa kyau. Zara ce ta ƙara so inda suke. Ya Mahbub ga Kabir can fa yana jiranka. Ganin jenifa ya sa ta yi sororo jikinta a mace fuskarta da matukan mamaki nan da nan ta ɓata rai hannun ya mahabub da riko please mu je haɗe da gallawa jenifa harara. biyu mu ya ce mata tana sanadin ta kuntatawa Zahra ta bi shi tana tafi cikin yanga saboda ta ji an ce ta yi kyau ya sa ta sauya taku hankalin mutanen da suke wajen yi kanta ciki ko har da ango da amarya Kura mata ido ya kalile jidda ko mamaki ne ya cika ta ganin Jenifa na kokarin fanta kyau. Wani kululin bakin ciki ne ya tokare ta duk da kayan jikinta ya fi na Jenifa kyau da tsada nesa ba kusa ba. Ta karasa inda ya mabub ya tsaya shi da Zahara wajen wani Black Beauty ne tana karasowa ya ce wow 'yan mata barka da zuwa a nan gidan kike ya aka yi ni ban san ki ba Zahra ta buɗe baki za ta yi magana da sauri jenifa ta tare ta da cewa ni yar aikin gidan ce Gwalo ido ya cike da mamaki. Ya Haisam ya karaso wajen hannun shi da wata. Zahra ta ce oyoyo dimina ta sake hannun Haisam suka rungume juna. Haisam shi ma kallanta yake da mamaki. Ta kalli ya mabuk ina zuwa ta ce ta basu. Direct wajen ango da amarya ta yi cikin murmushi ta ce hoto zami. Da mamaki jidda ta kalle ta haushi ya kama ta shi ma kalli hararar ta yake. Hankalin mutanen wajen ya yi kansa kafin su yi magana ta ciro wayarta ta fara ɗaukar a hotuna. Sannan ta juya ta ci gaba da rausaya. Wayarta ta ji ta yi ƙara tana duba daga text ne ta buɗe lambar ya kalil ta gani. Ki je ɗaki na ina son ki min wani aiki. ajiya zuciya ta yi dan masifa yau ma ba za a bani na huta ba Ɗakin shi ta nufa tana mita a ranta ta buɗe kiɗin da yake jikin ƙofar ta shiga, a gyara ta ga ɗakin. Ta zauna tana duba hoton da suka yi ta zaro ido, gaskiya ta yadda ta yi kyau sosai. Bata ba minti biyar bai shigo, wani irin kallo bita da shi cikin faɗa ya ce wa ya baki izinin irin wannan kwalliya ki dinga rausaya a gaban mutane. Duk kin ɗame kin fito da duk wata halitta ta jikinki, kin san kanki kuwa? Mamaki ne yana ta magana ta zuba masa ido, shin bai ga kayan da ƙannansa da amaryarsa suka saka ba? Riƙe gugu ta idan ta gaji da wannan rainin mayan. Ni wannan bai shafe ni ba, aikin da nake muku ba mu yi da ku za ku dinga bin diddigin rayuwata ba, ta murguɗa baki, matsa'un wuce, da mamaki ya kalle ta babu inda zaki je akan me ta tambaye shi saboda bana buƙatar ganin ki da wannan shigar cike da tsiwa tace saboda kana bakin cikin ganna samu mijin aure eh eh haka ne ya bata amsa ta zaro ido saboda me saboda kina da shi a rikice tace mijin eh ya faɗa yana kallanta ta murguda baki bana son sa koma waye dama baki da kunya ta yi fara da ido baka sani bane to baki isa ba bari in nuna miki tawa rashin kunyar binciko ta ya haɗa ta da bangonin fashin na karo da juna kaɗan ya rage ta din kirjinta ya haɗu da nashi ranta ya ɓaci akan me zaka takura min saboda na isa cikin jin haushi tace to sai na fita ya matso da fuskarsa har sai da karan hancinsa ya haɗa da nata numfashin da ya fara fita da ƙarfi ka sake ni wannan ai mugunta ce sharaf ta ji bakinta cikin nashi yana tsotsarsa kamar ya samu alewa mai shegen zaki wani irin yanayi ta ji ta a cikin wanda bata taɓa jinsa ba gaba ɗaya jikinta ya sanyi da sauri ya sake ta yana fidda numfashi da ƙarfi jikinsa a sake ita kam tsikar jikinta ce ta tashi cikin wahalallen yanayi ta zauna a gefen gadon shi haɗe da dafa kanta saboda kunya ce ta kama ta sosai wayo ya kalil ne ya kisan ɗin lips ɗinta anya ko shi ne da sauri ta dago kai ta kalle shi ya kura mata ido shi ma a kunya ta sauke kanta ta na fita hada da bugawa kirjinta ya juya zai fita ta bi sa da kallo sai da ya je bakin kofa ya tsaya bai wayoyo ba ki tsaya anan har sai kowa ya watse dan ban yadda ki fita da wannan shigar cikin su kina rausaya a gaban garada suna kare miki kallo ba yana fada ne cike da fada faɗa tsawa tsawa shiru ta yi ta kasa cewa komai saboda mutuwar da jikinta yi tana kallon shi ya fice hada da rufe ta daɗin da ta ji da bai zare ki din ba waye ta ta ciro ta kurawa lips din da ya tsotse ido murmushi ya kubce mata ta rungume wayar tana jin daɗi sosai me yake nufi da hakan kwanciya ta sosai akan gadon tana shakar kamshin jikin ya kalli da yake jikin bedsheet ɗinsa wai ta bude ta kira nan ba ba ta ringin bata daga ba sai da ta yi mata three miss ta daga ba ta jin ta sai ta tura mata ta cikin mintuna kalilan ta zo ta bude ta tana mamakin ya aka yi haka Janifa kada kai ta yi danta na ƙaryar da za ta yi soya ba ta zo mata wallahi abu na zo ɗauka shine kofar ta rufe da ni murmushi soya ba ta yi kuma na ga mista Kofi ya biyo bayan ki a tsorace ta kalli soya ba suka haɗa ido sannan suka yi wa juna murmushi suka jera zuwa wajen taron baki Suna shigowa daidai lokacin aka fara jawabin za a yanka kek, da sauri ta ƙaraso ta samu kujera a gaba ta zauna. Tana zama wani da bata jiyo ta kalli fuskarsa bata ji ya zauna hada da yi mata sallama. Ta amsa idan tana kan kalli da jidda da yake mata raɗa suna dariya hannun shi cikin nata. Haushi ya ishe ta. Barka da hutawa 'yan mata. Da kyar ta amsa da yawwa dan bata wayoyo ta kalle shi ba. DJ ne cigaba da jawabi yana sanarwa yanzu yanzu ango zai yanka kek, amma fa kar a kek din guda biyu ne, akwai na engage da kuma na birthday. Amma na ko ba ke bukatar dan tayin hira ne, haushi ne ya kama ta ita fa yau a tafashe take a fusace ta wayoyin za ta yi masifa suna haɗa ido ta girman shi da kwarjini na ban mamaki murmushi ya mata bata san lokacin da ta yi masa murmushin ba ita ma ta kuyar da kai black beauty ne matashi haɗaɗɗe ba shi da makusa ya ci gaba da magana tana sauraron sa a nan gidan kike ne ya aka yi ban san ki ba don koda yaushe ina zuwa e a nan nake amma ni ba yar gidan ba ce aiki nake musu ya dawo kai da mamaki ikon Allah abin ya bata mamaki ganin bai firgita sosai ba yan mata ina so ki ban hankalinki cikin minti biyar ya isa na isar da sakona kafin wani ya riga ni amma kafin nan sai kin min izini kalaman shi da kuma yadda yake furta sa hada da nutsuwar shi ne yasa ta yi saurin amince masa suna na prince yake garkuwa ta yi shiru tana nazarin sunan kamar ta taba jin shi aliyu kabir garkuwa DJ ne ce a dakata a dakata yanzu ango zai yanka kek na farko na sa ranarsa da sahibarsa farin cikinsa nurinsa toshe kunnen da dai tana jin haushin dijan prince yake garkuwa shi ma shirin yana kallon angon fuskar shi falmar mushi A na tsaya kalilin yanko kek ɗin suka kalli juna shi da jidda suka saki ƙayataccen murmushi. Hakan da suka yi ya burge kowa aka sa su wa DJ ya ci gaba da zuzuta su. Sannan ya kalil ya ba jidda kek ɗin a baki. Guri ya ƙara kaurewa da suwa. Wani azababban kishi ya taso wa jinifa hawaye tara idan ta kaɗan ya rage su zubo. Ita ma kek ɗin ta ɗiba ta bashi a baki. Garin sa masa kaɗan ya ɓantaro ya biyo gefen bakinsa ta sa hannu ta taro shi. Za ta ƙara sa masa da sauri ya riƙe hannunta ya kashe setin bakinta ya tura mata kek ɗin ta cinye. Hakan ya ƙara burge kowa aka sa dariya haɗe da shewa. Miƙewa jinifa ta za ta bar wajen saboda yadda zuciya take bugawa. ya zaki tafi ban gaya miki sakon nawa ba jikinta a sanya ta koma ta zauna yi murmushi kin ga yadda ango da amarya suka burge kowa kai ta daga masa kallon sa kawai ya sa ni cikin yanayi na musamman da kuma tunanin ranar da zan burge abokaina da dangi na ni da tawo amarya. shiru tai shin kin taba riskar kanki a cikin irin wani yanayin da suke ji yanzu kai ta girgiza masa masha Allah ya faɗa insha Allah tare za mu kasance da sauri ta saci kallon shi dan yanayin da take cikin bacin rai ya sa ta manta kamannin sa suka haɗa ido ya mata murmushi ta sunkuyar da kanta haɗe da faɗin ba laifi a ranta shin zaki yadda na zama abokin rayuwarki zaki iya aure na jikin Jikinta a sanya ta ce baka tambaye ni sunana ba ko? Sunanki Janifa ya bata amsa. Ta yi mamaki sosai, ni fa jasa ce kamar yadda na ji wasu na faɗa. Za ka iya aure na alhalin ina Kirista? Hawa ya sauko mata, ko kaɗan ba magana ce ta sa ta kuka ba, bakin cikin abin da ya Galil suka yi da jidda ne ke da ta. Subhanallah ya ce bai kula da hawayen fuskar ta ba, ni wannan bai shafe ni ba, tunda addini na bai haramta min auren ki ba. Ta goge kwallar, da gaske kake yi? Kai ya daga mata, addinin mai sauki ne Janifa. Na yadda ta katse shi, shi yasa nake son shi, ta dago kai suka hada ido da ya kalil da mamaki ya zaro ido hada da batar yana hararta murmushi ta yi ta sunkuyar da kanta zahara ce ta zo inda take prince garkuwa ta faɗa cikin yanayi mara fasaltuwa ya dago kai special sister ya akai kai ta girgiza masa ta ja baya tana aika wa jenifa wani mugun kallo dj ne ya ce nan da lokaci kalilan ango da amarya za ta cashe su nuna kowa farin cikin su prince garkuwa ya ce wa jenifa ina zuwa ya bar wajen da sauri ya kalli ya ci gaba da hararta wai shi daga ya zaro yana danne danne tsaki ta yi haka ya iya danne dannen masifa ta ya shigo wayarta ta kalli wayar tana duba ta ga ya kalli ke ba jin magana ko ina wasa da ke kada ki kuskure ki ce wa eh ke garkuwa baki da miji mamaki ya bata haka kawai kai zaka yi naka auren ni ka hana ni ta dawo kai still hararar ta yake yake eh garkuwa ya dawo ya zauna sorry Jennifer na dade ko dariya ta yi a'a ta ce shi ma yi dariya na ji daɗi da ban yi laifi ba ta ce kuma shigowa dariya kike masa ko ba za ki matsa daga kusa da shi ba murmushi dai ta tura masa reply da kana da abin cewa ne ko kana da damuwa ne da sauri ta ga ya duba waya ya dago ya kalle ta ta yi murmushi haɗe da cije leɓanta na ƙasa a rikice yake kallon wato ta rama abin da yake mata kwafa ya haɗe da turo mata zaki sani ne idan na kama ki duk da tana cikin bakin ciki amsa shi sai da ta bata dariya yauwa a saurara ango da amarya za su fito su cashe DJ ya faɗa suka fito filin rawar aka saki kiɗa. Jidda ta fara cashewa tsaki Jinifa ta yi, yake garkuwa ya miƙo wa Jinifa rafar daloli, kafin kowa ya fara liƙi please ina so ki buɗe wajen da yin shi. Da ke tana son ta yi tsokana ya sa ba ta yi musu ba, ta amsa ta cikin filin da Rausaya ta fara liƙi da daloli. nan da nan hankalin kowa ya yi kanta dj ya rude ya fara wasa ta prince garkuwa shi ma shigo ya fara yi mata liki ya kalili ya kulu harara kamar idansa zai fito momi ta shigo filin rawar ta rungume ta hada da fara lika mata yan wanwan tawazan sannan ta koma kan ango da amarya ya yi samina kokarin fiddo kuɗin liƙe shi daga mota ya ji shi ta yi kara ya duba bai san lambar ba ya daga waya daidai lokacin da ya fito da rafa kuɗin masu yawan gaske waye ya faɗa a gaggauce murya ta ji hindi ce ya zaro ido idan kana son sanin ko ni wace ce ka zo yanzu ka same ni dif ta kashe wayar Allah sarki ƴan uwana ƴan tsakar gida. Ku yi haƙuri. Na san jiya na baku cikin zulumi da jira. Ku yi haƙuri hakan ya faru ne sakamakon tangarɗar na'ura. Wanda tun a kashi na hudu na san kun fuskanci na fara fuskanta wannan matsala. Amma Allah cikin ikonsa komai ya daidaita komai ya gyaru. Ina ƙara baku haƙurin daɗewa da kuka yi kuna jira. Sakamakon na saba sanar da ku idan har labari ba zai zo ba. Wannan karan ban samu na sanar da ku ba. Ku yi haƙuri ku yi min afuwa. Insha Allahu daga yanzu al'amura za su tafi daidai kamar yadda kuke tsammani. Ku ci gaba da hakuri da ni, ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida. Kada ku manta, ku ci gaba da like da comment na ra'ayoyinku tambaya cin gyara ko rage ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da mana share na labarin a gurbin ku na WhatsApp da Facebook. Nagode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.